a nan ma an kwashi daru a kan kuɗin sallama a takaice duk an rufe ƙawaye na sai ni da fa'iza muka rage ranar na fito zan sayi kati sai na ga sani zai yi fakin ɗin wata mota mai tsananin kyau da tsada da gani sabuwa ce dal aka buɗe ta a ledarta har na saki baki ina ta kallo ban an kara ba na ji an watso min ruwan taɓo dama an yi ruwa kuma fararen kaya ne a jikina tunda yau juma'a ce na tsaya cike da takaici ina jiran fitowarsa in ga wucewa zai yi ko zai tsaya bana a guri to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ga mamaki na ko kallon inda nake bai ba yasa kai zai wuce ni na ce yaya sani baka san ka watsa min ruwa ba ne sai ko ya juyo ya ce to sai me don na watsa miki ruwa shine zaki tsare ni da idon kin nan kamar tsohuwar mayya na ce to Allah ya saka mu sai ku ya fasata ya ce zan yi ƙasa ƙasa da ke yanzu ni ba sa'an ki bane wa ya fito da ke da magariban nan kowace ya ta gari tana killace a gidansu amma ke kina gararin ki a gari an rasa mashinshini na ce ai kuwa na fi yar uwarka tunda ni ina da mashinshini ita ko kare bai taba zuwa gidanku ba saboda ba ta da farin jini sai bakin kashi ko a makaranta ba wanda ke tayawa ni ka na da Allah ya ce ai da ta iskanci irin naki gara ta zauna a haka kuma ya ce yana so daga yau sai yau kar ya sake ganina da ita na yi tsaki na wuce tare da cewa ka ja mata kunne kuma Allah sai ya saka min bata nan da kai ya biyo ni na ruga ina cewa Allah ya isa kuma sai na rama wallahi ka san ni sarai bana barin bashi ya ce wallahi da kuwa na karya ki idan kika kuskure ki kai mana bana saboda kin zama annoba a rayuwa na ce za ka ga annoba ƙarshe ma sai na haɗa zuriya da ku na ga ka. ya sake bi na na tsere ya ce sai dai na ga ƙarshenki matsiyaciya kawai na shigo gida na samu fafa a falo ya ce yar baba menene haka wa ya ji ki da ruwan kwata na ce ka san shi ai fafa ran fafa ya ɓaci ya ce gaskiya zan kawo ƙarshen wannan alaƙar idan ba haka ba sani zai illata minki akan ne to eh tun kina ƙarama ya sa minki a gaba menene haka ya tashi zai fita na ce papa ya zaman ka idan har ba zai daina sa hannunsa a jikina ba to sun dinga yin asara wallahi na wuce ɗaki na domin canza kaya ba na yi wanka wajen karfe tara na sulale na fita mai gadi ya ce ina zuwa uwar ɗaki na na ce kata zan siyo ina catin ya ƙari ko in ce yan bina ne ya ƙari ya ce tukawan siyo miki mana na ce a'a bayan shi akwai abin da zan siyo na gode na fice abina da dogon hijabi na amma mai gadi na tsoron kada fafa ya san na fita shi kuma ya kyale ni bai kuma hana ni ba zan iya masa sanadin rasa aikinsa ni kuma gidan su fa'iza na nufa na koyi sa'ar ganin motar da wuta a ciki da alama fita za a yi ko an dawo na dan makale sai na ga wani ya fito a motar amma ban ga fuskarsa ba yana waya daga jin muryar ba ta sani ba ce na ɗan tsaya tunanin inda na san muryar nan sai na ga ya shige gida bayan ya rufe motar na matso kusa bayan na cire hijabi na na ajiye gefe na gyara karfen da ke hannuna da na ɗauko domin aikata abin da na yi niyya sai ku Allah ya taimake ni nefa suka ɗauke wuta da sauri na ƙara so na daga ƙarfe na dinga bugawa a madubin gaban mota, je kake tas tas da sauri na ga an buɗe gate ɗin an fito sai kuma nefa suka dawo da wuta ido biyu muka yi da shi a zuciye yayo kaina na yadda ƙarfen na ruga da gudu yana ta bina na ware ya bi ni har ƙofar gidanmu na shiga da sauri har ina faɗuwa daidai shi kuma ya shigo yi nasarar riƙe ni na sa ƙara mai gadi ya fito da sauri yana cewa waye a nan shi kuma ya shaƙe ni ya ce waye ya turo ki faɗa min na kasa magana idona sun firfito waje mai gadi ya ce kai waye ne ya ƙara so jin yana tambaya ta wanda ya turo ni gani a shaƙe shi ma ya yi ihu yana kiran alhaji alhaji ga wani ya shigo zai kashe maka yarinya alhaji zan haka ya ƙara wanda ya shaƙe nan ƙarfi dama ya daɗe yana jiran irin wannan ranar gashi kuma har gida na bishi ya sake shaƙe ne ya hau duka yana ta kakari migadi ya ci cikume shi yana ihu sai ga fafa da ammi ana rigirgi kafin ya sauko na suma hakan bai hana ci gaba da duka na ba fafa ya kara so a zuciye ya ingije shi ya yi baya kamar zai faɗi sannan ya miƙe gani na ba numfashi abin ta ce wayo ya kashe ta alhaji wane ne shi Papu ya ce ku kamo shi cikin ƙaraji shi ma ya sheka yana cewa kai waye waye turo ka kashe min yattawa ya dinga dukansa naushi mari tokari da ƙafa tuka dai na fita hankali Papu ya ce sai na kashe ka kai ma wallahi tunda ka kashe min ya shi dai bai ce komai ba hayaniya ta sa aka firfito ana shigowa shi ma mai gadi ya sa hannu yana duka yana ihu jama'a agaji ga barawo shi yasa aka firfito wasu da sanduna aka hau kansa da duka shi ma aka sumar da shi a ciki har da mahaifin fa'iza shi da bindiga ya fito saboda an ce barawo su ma suka firfito shi sani ganin gilashin mota a fashe sai ya ce abba barawon ne da gaske gashi ya fasa gilashin motar ya yi salisu shine ya ce to koma ɗauko min bindiga ta a durowa shine fa ya ce a haska suna haska shi sai ya sa salati ya ce abba ya yi salisu ne hankalin abba ya tashi ya ce wani salisun sani ya ce salisu abba sun kashe shi salisu na aka mana ya salisu da ya dawo wayo mana abba Jin haka aka ɗauki salati duka Papa kuma ransa ya ƙara ɓaci ya wabce bindiga a hannun Abba ya ce dama ɗanka ne ya kashe min ya tari ɗanka ne yau sai na kashe shi shi ma. A garin rike shi ya ce ku sake ni sai na kashe shi shi ma. Ana ta ba da haƙuri da ƙyar aka karɓi bindigar a hannun shi ya ce yau sai ya kashe kaf danginsu tun da ya kashe masa yarinya. Sai papa ya fashe da kuka shi ma abba kuka. sani kuka ammi kuka waje fa ya hargitse aka ce a kwashe su zuwa asibiti ganin yadda aka kinkimo ni ba numfashi papa ya yanki jiki ya faɗi abba ganin papa ya faɗi kuma an cicciɓe ya salisu shi ma ya yanki nasu jikin ya faɗi sani fa ya rikice shi ma ya faɗi a sume kai jama'a hankali bala'in tashi aka kwashe su duka sai asibiti Ami Allah ya sako mata tawakali amma ba ta iya magana sai dai hawaye kawai sai kuma girgiza kai ga kakabinta a kwance a gida. Can gidan su fa'iza labari ya iske su su ma suka ɗunguma sai asibiti duk anan aka kwana. Washe gari ya farfaɗo shi da abba mu kuma sai wajen la'asar muka farfaɗo. Abin da zai baku haushi da sunan yaya salisu na farka. yana cewa papa shine mijina takaici ya ishi papa a takire kira 'yan sanda a zo a kama duk 'yan su baba mantari da yake ya gado asibiti guda aiki farfadowa ta ba karamin farin ciki ya sa papa ba dama kuka nake yi da ya farfado ya ce ina nake ko na mutu to kuwa in haka ne shi ko kudin shi za su kare sai ya ɗora mantari da iyalansa kap sai aka ce masa ba mutuwa ne ba shine aka kama shi zuwa ɗakin da nake ya ganni kwance ya sake fashewa da kuka ya ce karki mutu ki banne salsabila ta hamide na zaune tana kallon shi shine ni kuma da abin ya dame ni na farka da cewa papa shine miji na papa kafin ka ce kwabo 'yan sanda sun cika kofar asibiti da motarsu, su papa ya fito ya shigo da su ya ce a kama su haka ko aka kama su shi kuma ya yi salisu ba a kama shi ba saboda an farfasa mashi jiki har kai ana sa amma akwai 'yan sanda biyu a kansa suka ja Papa ya ba da statement amma an ce a bari shi yayan ya sami lafiya a ji mene masa yake son kashe ni papa ya faɗa musu abin da ya faru jiya da sani ya biyo ni da duk irin abin da yake mun tun ina karama har wa yau shi dai abba bai ce komai ba sani ne ya ba da labarin irin bannar da na yi musu abba ya daka masa tsawa ya ce wannan magana an riga an kashe ta tuntuni kan na kuma jin haka to mun kai sati biyu muna jinya sannan aka sallame mu duka sannan fa yaya salisu ya ce shi ma zai shigar da kara kotu akan abin da na yi musu sannan ya faɗa musu cewa fasa masa gilashin mota na yi kuma ya ganni na gan shi ni kuma na faɗi abin da ya sa na yi hakan ban san motar tasa bace saboda sani na gani a ciki shari'a fa ta ƙarewa papa ya ce tun bayo ba suke sani a gaba domin haka zan ɗauki mataki abba har wa papa ya yi yana ba shi haƙuri kuma ya ce wa yaya salisu ya janye maganar kotu duk sun yafi ganin maganar laifin ya juye musu saboda sun fi mu gaskiya tunda dai na yi musu barna da yawa da asara Papu ya ce to daga yau sun rabu ba wata alaƙa tsakaninmu shi ne fa ya yi fushi ya bar gidan duk abin nan da ake yi ya yi kabiru bai sani ba har aka gama amma ta zaunar da ni tana ta kuka da faɗa ta koma nasiha ta ce yanzu duk abin da nake ta yi alheri ne a gare mu duka a ce duk unguwa ba wanda zai faɗi alheri na da na 'yan gidan sai dai aibantawa kakabinta ita ma hankalinta ya tashi sosai ta yi mun nasiha ta ce ita kan tsawon rayuwarta ba ta taɓa jin daɗin shari ba tun da ya faɗo duniya ta ke ƙunsar baƙin ciki har wa yau ga yarsa ta gaje shi ta sa shi gaba da kuka ta ce idan ba so yake ta mutu ba su shirya da muntari. an zalunce su sosai ya roƙe shi tun kafin alhakinsa ya kama mu ya ce to ya ji ni kuma na gamu da babban aiki na sanya ya salisu har na shiga rama kai ƙarshe aka rasa gane kaina in taƙaita muku har da kwanciya a gadon asibiti na tsawon lokuta da aka auna ni aka same ni da hawan jini ya kai ɗari uku. hankalin papa da amme ya sake tashi ya tambayi likitan menene matsala ta ya ce akwai abin da take so ba kwa mata kuma kuna gab da rasa ta nan fa suka hau tambaya ta na sa musu kuka na ce su ceci rayuwa ta su bani abin da nake so kan nan mutu Papa ya ce faɗi ko menene zan baki dama salsabila menene bana yi miki a rayuwa na ce sai ya min alkawari ga ammi da kakabinta su zama shaida idan ba haka ba za su rasa ni da sauri ya ce na miki alkawari na ce ya bari mu je gida ga kakabinta ya alkawarin a gabanta ya ce to ya amince aka sallame ni bayan sati guda muna zaune ga ni ga ammi papa da kakabinta na fashe da kuka na ce papa ka min alkawarin za ka bani duk abin da nake bukata a wajenka ya ce na yi salsabila faɗin ji amma ta ce ka bari ta faɗi ko menene tukunna kar ka yi saurin amsawa ya ce baki da hankali ne maryama kina ganin ina neman ranta da kyar ta ce ka fahimce ni tukunna ya hauta da faɗa ta ce baban mantari ke baki san shirin yarinyar nan ba don ni wallahi tsoro take bani ran ya ɓaci ya shiga surfa bala'i ya ce dama ba ƙaunata take yi ba tuntuni da zan mutu ma a daɗinta ne ta ce wallahi ba haka ba ne ni ma kukan nake yi ina cewa ammi yau na tabbatar da ba ki ƙaunata papa na faɗa ina ƙaryatawa ammi tun tasowata ba ki taɓa son abin da nake so ba komai na yi ki ce ba kyau ba tarbiyya ba ce papa ya ɓata ni tau tau na ji a fuska ta so biyu amina ce ta mare ni shi ma papa ya rama min sai kaka binta ta fashe da kuka ta ce kuna so ku karasa sani sharif ku huta ko allah na gode maka ne binta Ammi ta ce, dama a kullum muradin ku kenan mu mutu ne da baban mantari. Sharif da ke Salsabila, to zan bar muku gidan na koma gidan Ubana. Ban taɓa farin ciki a gidan nan ba tun da na aure ka Sharif. Muna cikin haka sai ga tawagan momi Sharifa suka shigo tare da babban ɗanta da yaya Kabiru. Amina ganin yaya Kabiru ta ce, Alhamdulillah, yau zan bar gidan Ubanka na gaji. Momi Sharifa ta kama ta ta ce me zafi maryama yayi kabiru ya ce a momi ai gara akan wannan ya yarinyar salsabila papu ya taso zai mare shi dan momi ya rike shi suna bashi hakuri ya ce su tafi shi da uwarsa su bar masa gida Mummy Sharifa ma ta fasa kuka ta ce wai yaya har yaushe zaka bar irin wannan rayuwar ne saboda Allah ya za a ce mutum yana girma yana komawa yaro karami yanzu ina za ta ya ce ai ban kore ta ba salsabila ta yi ta ciwo muka rasa gane kanta har zuciyarta ta tabu ban gaya musu bane muka tambayi likita ya ce akwai abin da take so ban mata ba shi ne muka tambaye ta ta ce eh amma sai na yi mata alkawari a gaban baban manta bai karasa ba amma ta ce ka karasa saboda wannan sunan ba zai taba kankaruwa ba har abada a bakin ka sharif yayi kabir ya kalli ammi cikin mamakin kiran fafa da sunansa fafa ya ci gaba to shi ne fa na ce na yi alkawarin kawai ta faɗa ne maryama ta ce kar na yi mata alkawarin sai na ji abin da za ta ce ni kuwa ganin zan rasa ta yasa ba abin da ba mata ba mummy sharifa ta ce ita san sabila me take so tana kallo na ce ni dai ku zama shaida da alkawarin da papa ya yi min papa ya ce faɗi na yi alkawarin ko menene sai na kalle su duka yaya zabga min harara da sun koyar da kai papa ya sake cewa na ce faɗi kuma menene kuɗi ne akwai idan a kanki ne ba na kyashen kashe ko nawa ne tunda don ki nake fita nema mummy ta ce haka ne kuma zahiri to ke faɗin mu ji ya miki alkawarin shi kuma ɗan momi sai kallo na yake yana wani irin murmushin da shi kaɗai ya sani na ce dama ni yaya salisu nake son a aura mu